sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro 'asalamu alaikum barkanku da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha ta Sila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Litinin. 12 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Sama da mako guda bayan da ya kamu da cutar coronavirus shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kansa jiya lahari da cewa ya murmure. Dr. Anthony Fauci babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa an sauya ma'anar maganganunsa a wata tallar kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump. har kuma za a ji cewa akalla malaman makaranta dubu uku ne a kasar kamaru suka ki amincewa da ta yin da rundunar soja ta yi musu na jigilar su zuwa makarantunsu a yankin da ake fama da rikici kanin labaran kenan Babban sifetan 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya yi ƙarin haske akan soke rundunar 'yan sanda ta musamman mai yaƙi da 'yan fashi da makami wato SARS da wacce za ta mai gurbinta. Ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ne ya lashe zaben gwamna a jihar Ondo a kudu maso yammacin Najeriya. za kuma a ji a yau ake buɗe makarantu a Najeriya da kuma shirin da hukumomin ilimi a ƙasar suka yi domin buɗe makarantun musamman ma a jihar Kano. Sarfilu Hashim Gumal na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. sama da mako guda bayan da ya kamu da cutar coronavirus shugaban kasar amurka donald trump ya bayyana kansa jiya lahadi cewa ya murmure tare da cewa yanzu baya shan kowane irin magani trump ya faɗi a wata hira ta waya da gidan talabijin na fox news a shirinsa na safe cewa kamar dai ina da kariya watakila ta lokaci mai tsawo ko gajere watakila ma har tsawon rayuwa Shugaba Trump ya ce yana da kariya bayan da aka bashi magunguna da yawa lokacin da ya kwanta a asibiti na tsawon kwanaki hudu da kuma lokacin da ya koma fadar White House a makon da ya gabata. Amma sai dai wadda ke hira da shi Maria Bartiromo ba da tambaye shi ko gwaji ya nuna baya dauke da cutar da yanzu haka ta kashe sama da amurka dubu ɗari biyu da goma sha hudu tare kuma da kama sama da miliyan bakwai da bakwai a cewar ƙididdigar jami'ar jans Hopkins ta Amurka. jim kaɗan bayan gama hirar talabijin ɗin trump ya kafe a shafin twitter cewa ya samu cikakken rahoto daga likitocin fadar white house jiya ya kara da cewa hakan yana nufin ba zan kamu da ita ba kuma ba zan yaɗa ta ba ya yi kyau a sani a ɗaya bangaren kuma dr anthony fauci babban masanin cututtuka masu yaɗuwa na amurka ya faɗa gidan talabijin na cnn jiya lahadi cewa an sauya ma'anar maganganunsa a wata tallar kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump. Fauci ya ce tallar wadda aka fitar ranar Asabar da ke nuna Trump ya warke daga cutar coronavirus an yi ta ne ba tare da amincewarsa ba. A wani bayani da yawa gidan talabijin na CNN, Fauci ya ce, A kusan shekaru hamsin da ne ina aikin jama'a ban taɓa fitowa na goyi bayan kowane ɗan takarar siyasa ba. bayanan da aka alakanta da ni ta tallar siyasa an yi ne ba da izini na ba kuma an ɗauki bayanan ne cikin wata magana da na yi a watan da ya gabata akan yunkurin da jami'an lafiya na tarayya suke yi tallar mai tsawon daƙiƙa talatin ta nuna abin da ake ganin an ciro wani sashe da fauci ke cewa ba zan iya tunanin cewa wani zai iya yin abin da ya wuce wannan ba bayan da wani mai bayani a tallar yake tattauna yunkurin gwamnatin Trump wajen yaƙi da annobar. Sai dai daraktan kwamitin kamfen ɗin Trump Tim Matog ya mayar da martani ga Fauci akan tallar ya faɗa wa CNN cewa waɗannan kalaman Dr. Fauci ne hoton bidiyon ya fito ne daga hirarsa da aka yada a gidajen talabijin na faɗin ƙasar inda Dr. Fauci ke yaba wa aikin gwamnatin Trump da ta yi kalmomin da aka yi amfani da su daidai saki kuma sun fito ne daga bakin Dr. Fauci. Mai neman zama alkalin kotun koli Amy Coney Barrett ta shirya faɗa a 'yan majalisar dattawa ya litinin a zaman tantance ta cewa bai kamata kotu ta yi ƙoƙarin yi wa gwamnati tsari ba kamata ya yi a baro shugaban ƙasa da 'yan majalisu. A jawabinta na buɗe zaman sauraron da aka fitar da wuri, Barrett ta bayyana aikin babbar kotu tana cewa ba a tsara ta bane don magance kowace irin matsala ko daidaita kowane kuskure a rayuwar al'umma. 'Yar shekaru 48 mai ra'ayin mazan jiya ita ce ta uku da shugaban kasa Donald Trump ya zaɓa a babbar kotun mai alƙalai tara. Za ta fuskanci zaman tantancewa na kwanaki hudu a gaban kwamitin shari'a na majalisar dokoki a wannan makon. Majalisar dattijai da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye kan 'yan Democrat. na matsawa don tabbatar da alkalin kotun kolin ya zuwa ƙarshen watan oktoba don kwanaki kafin trump ya fuskanci mai kalubalantarsa joe biden a zaben ranar uku ga watan nuwamba kan sabon wa'adin shugabancin fadar white house na tsawon shekaru hudu. An jima kaɗan Sarfilu Hashim gumel zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran. Kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu inda za mu fara da batun harkar tsaro a Najeriya. Biyo bayan ƙorafe korafen jama'a da ya janyo soke rundunar 'yan sanda ta musamman mai yaƙi da 'yan fashi da makami wato SARS a takaice. Speto janar na 'yan sandan Najeriya, Muhammad Abubakar Adamu, ya yi ƙarin haske kan sokewar da kuma wacce yanzu haka ake tsara kafa wata sabuwar rundunar da za ta maye gurbinta. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. The Special Anti-Robbery Squad of the Nigeria Police, otherwise known as SARS, is hereby dissolved across all formations the 36 states. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Abubakar Adamu ke bayyana rushe rundunar 'yan sandan nan ta musamman da ke yaƙi da 'yan fashi da makami wato SAS, a dukkanin jihohi 36 na Najeriya da ma babban birnin kasar Abuja. Ya ce za a mayar da ziratan 'yan sandan da ke aiki a wannan runduna zuwa sauran bangarorin 'yan sanda su ci gaba da aikin ɗan sanda irin na yau da kullum. Nan gaba kaɗan ne kuma za a sake tsara kafa wata runduna ta musamman ta 'yan sandan wacce za ta biya gurbin wannan sas ɗin. Sannan za a samar da wani dandali na 'yan ƙasa da zai ke mu'amala da shugabannin 'yan sandan a dukkanin matakai wanda kuma zai ke ba da shawara akan ayyukan 'yan sandan. Wannan dai ya biyo bayan jerin zanga-zangar da wasu ƙungiyoyin faran hula suka yi ta yi ne a nan Abuja da wasu manyan biranen Najeriya. Majalisar matasan arewacin Najeriya wacce tun da farko suka aikewa da shugaba Muhammadu Buhari wasiƙan neman kada a soke rundunar ta SAS amma dai sun nemi a mata gyaran fuska ta ce ko kaɗan bata ji daɗin yadda aka soke wannan runduna ba in ji shugaban majalisar Zaidu Ayuba Alhaji. Yau za mu kwana cikin bakin ciki saboda abinda muka sani ne kafa cikin runduna ta 'yan sandan Najeriya babu mutanen da suke adin impact suke taimakon mutanen Najeriya duk da suna da nasu shortcomings din karamin misali mun gani mun ji mun tabbatar da a Maiduguri babu wata runduna da suke kokarin da sa suke yi. Shi karan kansa gwamnan Maiduguri sa su ne mutanen da suke taimaka masa wajen ganin sun kare rayuwarsa wanda ya shine gwamna na farko du Najeriya ba wai arewa ba wanda muke alfahari da shi. Abu na biyu a jihar Borno wato Maiduguri in ba mu manta ba an sace sojoji da motocinsu wannan runduna ta sa su ne mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu suka je wajen ganin sun kwato waɗannan motocin da kuma su karan kansu sojojin. A cewar masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu soke rundunar ta SAS ba shi ne mafita ba. Gyara ya kamata saboda ko mun ko so SAS din suna da amfanin su kuma duk wani 'yan sanda na duniya suna da runduna na musamman wanda suke aiki idan ta ɓaci har da kake kallon wannan SAS. SAS din nan akwai kyau akwai mara kyau. So gyaran da yan ka gyaran SAS yanzu kamar yau kamar da ake magana ka cire su oke SAS kawai ka ce ba sa SAS suna nan a cikin 'yan sanda din ai. Ai ba cewa kai za ku da aiki kuma gyara ya kamata ai gaba ɗaya na 'yan sanda na aikin 'yan sanda ɗin gaba ɗaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo Hashim da labaran kashi na biyu. Akalla malaman makaranta dubu uku ne a kasar Kamaru suka ki amincewa da ta rundunar sojan kasar ta yi musu na jigilar su zuwa makarantunsu a yankunan masu amfani da harshen turanci da ake tashin hankali. Malaman waɗanda suka gujewa hare-haren 'yan awara da sace-sace da kuma mamayar makarantunsu a yankin na masu amfani da Ingilishi sun ce ba su da tabbacin kare rayukansu yayin da wasu mayakan 'yan awara ke ci gaba da barazanar kashe malaman da ɗaliban da suka je makaranta. malamin makarantar firamare mai shekaru 47 pru isaac ya bayyana cewa ya ƙi karɓar yin da sojojin kamar na ɗaukarsa zuwa makarantar da yake yankin duk da haka furu ya ce abokan aikinsa shida sun amince sojoji su rika ɗaukar su daga garin bamenda zuwa dof. da ke arewacin maso yammacin yankin masu amfani da harshen Ingilishi. Ya ce hukumomi yanzu suke ɗaukar malamai da ba sa iya zuwa wuraren aikinsu a motocin silki. Amma tambaya a nan ita ce idan aka ɗauke su zuwa makarantun yaya malamai za su yi idan babu waɗannan motocin silken. Sojojin Kamaru sun ce suna cikin shirin kota kwana ta ranar 5 ga watan Oktoba. lokacin da sabuwar shekarar makaranta ta shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 za ta fara domin su ɗauki malaman da ɗalibai da kuma ma'aikatan makarantun daga garuruwansu da ƙauyukansu. Sai dai ma'aikatan da ke kula da makarantun firamare da sakandare sun ce sama da malamai dubu uku ba su je wurin aikinsu ba a makon da ya gabata. Ƙasar kamar ta sanar da buɗe makarantu 140 cikin 500 da mayakan suka rufe cikin shekaru hudu da suka gabata. da kusan ɗalibai dubu talatin suka je makarantun. An kawo masu zanga-zanga da yawa a jiya Lahadi a Belarus yayin da gangamin da ake gudanarwa mako goma a jere akan da ɗaɗɗan mai mulkin kama karya shugaban ƙasa Alexander Lukashenko. Tun da shugaban ya yi ikirarin cin nasarar zaɓe a ranar tara ga watan Agusta mai cike da takaddama, masu zanga-zanga suka rika fita kan tituna suna neman ya yi murabus ya kuma saki fursunonin siyasa. hotunan bidiyo daga zanga-zanga ta baya-bayan nan sun nuna yadda jami'an tsaron ke amfani da mesa fesa ruwan zafi da sanduna suna tarwatsa gangamin mutane 'yan sandan minx sun ce sun kawo mutane da yawa rikicin ya biyo bayan wata ganawa ce da ba a saba gani ba tsakanin lakashenko da shugabannin 'yan adawa da ke ɗaure a ranar asabar. A da Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a tutar jam'iyyar apc a jihar ondo oluwa rotimi okeredolu shine ya lashe zaben gwamna a jihar ondo a zaben da aka gudanar a ƙarshen mako Ga rahoton Hassan Umaru Tambuwal da ya haɗa mana. Dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC a Akeredolu kuma gwamna mai ci a jihar Ondo ya lashe zaben gwamnan jihar Ondo da ƙuri'u 292,830. Mr. Eyitayo Jegede na jam'iyyar PDP ne ke biye da shi da ƙuri'u 195,791 sai Agbola Ajayi na jam'iyyar ZLP wanda ya taho na uku da ƙuri'u ƙuri'u bakwai. babban baturen sanar da sakamakon zaben jihar Ondo. Farfesa Idowu Olayenka na jami'ar Ibadan ne ya sanar da sakamakon zaben gwamnan na jihar Ondo a hedakwatar hukumar zaben da ke birnin Akure. Tuni dai ɗaruruwan magoya bayan gwamna Oluwa Rotimi keredolu suka fantsama kan tituna a jihar suna ta rera waƙoƙin nasara. Kana masu ababen hawa na ta matsa ham-ham don nuna jin daɗinsu ga nasara. nasarar jam'iyyar apc goma sha bakwai ne suka fafata a wannan zaben gwamnan da masu lura da al'amura suka yaba a game da matakan tsaron da aka ɗauka a lokaci da bayan zaben jam'iyyar apc ta samu nasara a ƙananan hukumomi guda goma sha biyar a yayin da jam'iyyar pdp mai biye da ita ta sami nasara a kananan hukumomi guda uku kacal masu sa ido a game da zaben sun nuna cewa an yi zaben ba tare da wani mirsisi ba sai dai wasu 'yan matsaloli da ba a rasa ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Yau Litinin ɗaliban makarantun Primary da na Secondary a Najeriya ke komawa ajujuwa domin fara ɗaukar darasi bayan shafe fiye da watanni bakwai a gida sanadiyar annobar corona. Daga Kano wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗa mana rahoto akan tsare-tsare da gwamnatin jihar Kano ta yi domin samun nasara. Mahmud Gareka. Hukumomin jihar ta Kano ne suka ba da umarnin sake buɗe makarantun bisa sahalewar kwamitin yaƙi da cutar korona na tarayya tare da alkawarin kiyaye dokoki da ƙa'idojin da kwamitin ya shimfiɗa. kamar aikin feshin kashe kwayoyin cuta a harabar makarantu da samar da safar hanci da baki da kuma sinadaran wanki hannu. Dr. Kabiru Ibrahim Getso da ke zaman kwamishinan muhalli na Kano ya ce sun gudanar da aikin feshin kashe kwayoyin cutuka a makarantun kafin kaiwa ga wannan gaba. Membin makarantun nan ɗaya bayan ɗaya na gwamnati da masu zaman kansu Ah, an yi masu feshi aikin nan ana bin sa daki-daki ne duba da yanda ah, kwamiti na karta kwana na gwamnatin tarayya na yaƙi da wannan cuta ah, suka ba da umarni. Domin tabbatar da tazara a tsakanin ɗalibai a jujuwa akwai wasu matakai da aka ɗauka in ji kwamishinan ilimi na Kano Sanusi Sa'idu Kiro. Yara 'yan firamare aji daya da aji biyu su je makaranta ranar litinin da talata kaga idan suka je su kadai ajujuwan yan aji uku yan aji hudu da yan aji biyar kaga free suke a wannan rana so wayannan yaran kaga za a iya jera su ba tare da matsatsi ba ba tare da tseniya ba laraba alhamis juma'a kuma ba za su ci ba so kaga su ma ajujuwan su suma za a yi amfani da su yan aji uku hudu biyar su ma su amfana da su saboda haka za a tafi da wannan har zuwa karshen wannan tam din da muke ciki saboda haka wanda yake koyarwa da 'yan aji uku primary 3 4 5 su kuma kaga su ne za su zo ranar laraba alhamis da juma'a yanzu haka dai iyaye na tsokaci game da wannan yunkuri na sake buɗe makarantu a kano bayan kasancewar su a kulle tsawon watanni bakwai lamina ibawa alhamdulillah dama muna jiran wannan lokacin ranar da za a koma makaranta mai ta zaune da yara a gida ba karatu ba ilimi ai ilimi shine sunana umarin gayya unguwa uku alhamdulillahi ni farin cikin da nake ji a zuciyata a game da kowa makaranta saboda kaga yanzu yara wa'yansu sai a hankali saboda sun riga sun sangarta sanadiyar wannan cuta da aka samu ko ba damar da zaka ba irin ba ai makwata kai musu faɗa yanzu abin sai zama tsaya amma yanzu alhamdulillah ni ina roƙon jama'a da duk yadda za a yi dan Allah dan Annabi idan mun tura su makarantar mu mu bi su makarantar mu gani ana ta bangaren ma'aikatar kula da harkokin ilimin gaba da sakandare ta ce nan gaba kaɗan ne za ta buɗe makarantun da ke karkashin kulawarta mu ma muna ta shirye-shirye yanda za a koma wa'annan makarantu na gaba da sakandare Dr. Mariya Mahmud Bunkura kenan kwamishinar kula da harkokin ilimi mai zurfi a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ishirin da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Sarfilo Hashim Gumar da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan Mardawa wani sabon shirin ciki da gaskiya. inda a yau za mu ci gaba da bin diddigin rushewa wasu 'yan kasuwa shagunansu a karamar hukumar kuje da ke babban birnin tarayya abuja waɗanda ko tsinke ba a ba su damar ɗauka ba duk wadda cewa akwai umarnin kotu na dakatar da dukkan wasu ayyuka kan batun ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel. makon da ya gabata mun fara sauraron shugaban 'yan kasuwar da aka rugujewa wuraren neman abincinsu a tashar wowo park bisa ga umarnin shugaban karamar hukumar kuje abdullahi suleiman sabo wanda wannan fili ya yi ta kiransa tare da aika masa saƙon karta kwana amma bai amsa ba su dai 'yan kasuwar da aka yi wannan ɗanyen aiki sun ce sun sayi wuraren nasu ne tun shekarar dubu biyu da 2001 suka kuma gina shaguna da ɗakunan cin abinci har ma da gidan wanka da ba haya domin yin kasuwanci. Kamar yadda shugaban 'yan kasuwar Alhaji Abubakar Batura Zaria ya bayyana wannan fili a makon da ya gabata, sun buƙaci a dakatar da rushe shagunan ko a ba su damar gina na zamani kamar yadda karamar hukumar kuje ke muradi. Amma sam hakan bai yiwu ba kuma umarnin da kotu ta bayar na dakatar da rushen bai yi tasiri ba ga wannan shugaban karamar hukuma. Shin yanzu kowane hali 'yan kasuwar ke ciki kuma ya yanayin asarar da suka yi ga alhaji abubakar batura zaria an kira duka mambobin domin ni ne suka ba ciyaman na masu shagunan an kira yanzu kaman waje marliya a suya din nan akwai pos ina a wurin kuma akwai akalla nan kawai inda muke pos din nan akwai miliyan biyu da dubu ɗari biyar a sef mun zo mun samu an fasa sef din an kwashe da shi mashin din pos din da da miliyan biyu da dubu ɗari biyar din an wuce da shi da kazan da ya rage da naman ragunan da ya rage da kayan shaye-shaye duk ga robobinsu nan an take su gaba daya to akalla yanzu ne muke tara rahotanni akwai ibon da ya zo ce shi dama akwai kudin shi da ya bari zai je kasuwa ran juma duk ba su domin wasu ko da ka zo sai ka iske shagunan an balle su an kwashe kayan wasu dan barayi an ba su dama kawai an taɗi ban ganima ya nuna da an yi asarar kaya na miliyoyin naira san ko ni a ofis dina akwai abokina da ya bani kula mashi da ginin makaranta akwai kudin tirela biyar na siminti da ya kamu na bar shi a ofis din wala ko ledin ban gani ba lissafin ba karamin kuɗi ne muke asaran shi ba gaba ɗaya shago sama da ɗari kuma da kayan a ciki ba wanda ya cire ko tsintsiya kuma shi shugaban karamar hukuma da ake ba wannan aikin na rushe-rushen zuwa yanzu bai tuntuɓe ku ba cewa ga abin da ya kamata za a yi nan gaba kan wannan abu da aka yi? A'a ya ce duk uban da za mu gaya ma mu je mu gaya ma abin da ya yi kenan. Tun da wannan abu ya riga ya faru yanzu me kuke yanan ku je? Yanzu dai muna ba mutane haƙuri mun zauna kawai kowa na lissafin abin da ya rasa. Ma'ana kuna gida ba ku a wata sana'a kenan. a ba komi to ai an riga wurin sana'an kenan an riga an karya mu ko muna zaune sai yadda Allah ya so ba wani hanyar samun ko kowa wurin ne dama. Ban ji kun yi maganar kira ko ga minista da yake shine shugaban waɗannan yankunan ƙananan hukumi shida na Abuja ba kun takaita abun ga shi shugaban karamar hukumar kuje. Shi yanzu maganar da muke har koke mu rubuta takardar kuka zuwa ofishin shi. Na kasuwan nan ma ya sa kwamiti tun farkon hawan shi wancan karon ya sa kwamiti. Na kukan da muka yi a rushe mana shaguna sama da ɗari da wani abu ya sa kwamiti. har yanzu ba a ce mana komi a kwamitin kasuwa ba ga kuma ya zuwa faru. Wannan ya zama tsarin ku kuna bin ofishin minista bashin aikin kwamiti kusan ko labarai ko korafi biyu kenan. Eh korafi biyu kenan amma na kasuwa an sa kwamiti har yanzu ba a ce ko yi hakuri ba a ce mana ba. Allah ya kyauta ganin cewa har ya zuwa haɗa wannan shirin shugaban karamar hukumar kuje Abdullahi Suleiman Sabo da ake zargi da aikata wannan aiki ya ki tanka mana. Filin ciki da gaskiya ya ziyarci ofishin daraktan raya birane na babban birnin tarayya Abuja, Muktar Galadima, wanda shi ne ke kula da lamurar rushe-rushe. Ina tare da Muktar Galadima, wanda shi ne shugaban kula da yanayin ci babban birnin tarayya Abuja. Muktar Galadima yi mana bayanin akwai korafi da muka samu daga yankin kuje cewa an rushe wasu shaguna na mutane ba tare kuma da ba su dama sun kwashe kayan su ko ba tare da ba su biya ba me za ka ce kan wannan farkon fari sha'anin kasuwanni da akwai hukumar ta kula da wanda ake kira abuja market management limited amma wannan korafi da ake magana a kai mu ba mu muka yi wani abu a wurin ba su karamar hukumar kuje su suka rusa kayan su akan za su sake sabunta wannan wurin to shi yasa suka rusa wannan shagunan din amma sun ci za su zo sake gina shagunan din ko mutanen da aka cire musu rumfunan su a gurin da a bayar da su kai na wato ma'ana bayan an sake gina sabbin shaguna su waɗanda aka rusa su za a ba su kayan su ko za a sake damka musu shaguna na'am za a danka su shagunan din suna yi ne suna sabanta da wato abin da bature ke kira upgrade za a yi upgrade wannan kasuwar shi sa aka ɗaga wayannan shagunan da suke suna ganin kamar ba su dace da wannan lokaci ba. Eh, ko da yake mukar kana bayani ne a takaice eh, waɗannan 'yan eh, kasuwan sun ce su rubuta takarda musamman har sau biyu zuwa ofishin minista saboda a duba musu su kan wannan lamarin. Na'am, to mutum da yanzu har yanzu mu samu wani sanarwa game da wannan ba kaga baran ce gashi abin da ke akwai ba. inda ce an turo mana daga shi ofisin mai girma minista sai mu yi bincike mu ga me ya dace a yi a kai na shawarwari kuma da wani aikace aikace da kamata a yi a kai to amma tun da dai ba turo mana ba za mu saurara mu gani ko shi mai girma minista zai turo mana mu gani Okar Galadima abinda za mu tambaya a nan su waɗannan 'yan kasuwa da suke cikin damuwa cewa sun rasa dukiyoyinsu da shagunansu me za ku faɗa musu hankalinsu ya kwanta su san cewa gwamnati ba za ta bari a zalunce su ba. kamar da suka rubuta ba mai girma ministan babban birnin tarayya wannan mataki ne mai kyau da suka ɗauka nan kuma su samu wakilansu da za su ci su samu shugabannin kananan karamar hukumar kuje sai su zauna da su su tattauna sai a samu maslaha domin gaskiya a wannan tsari na wannan gwamnati ba a cika so a ga an danne ta hakkinsa ba sai an bi duka abin da ya kamata a yi Cikin hira da muka yi da shugaban 'yan kasuwar Malam Bature Zaria ya ce shi shugaban karamar hukumar kuje sun yi masa magana amma ya nuna su je su kai kara duk inda suka ga dama babu abin da zai faru. Me za ka ce kan wannan? To ka wani abin bai shafi hurumin na bana a gyare-gyare da wani abin nan. Kai dai kudin sai dai bayar a matsayin shawara. Kamar da suka rubuta wa minista bai ɓaci ba sun dauki mataki ne da ya dace kuma minista kamar da na gaya maka mutum ne mai bin kadi da ba kowa hakkinsa zai yi abu a kai. bayan tun da ana tunanin cewa za a dawo musu da shagunansu kazalika abin da suka yi asara ko wani mataki ya kamata su ɗauka duk da na ji labari su ma sun je kotu kan wannan a dakatar da rusa waɗannan shagunan. kamar da na gaya maka baya sun riga sun rubuta wa mai gidan minista sa'annan kuma su hukumar karama hukumar kuje sun ce ba wanda ya sai abu da nasu to na ga shawarar da kawai shine shi hanyar laluma da tuntuɓa shine mafi a'ala gaskiya domin wani daga jijiyan wuya da wani abu da ba zai taimaka ba saboda haka suna da yancin su su samu su je kotu amma hanyar da suka ɗauka yanzu shine mafi yafi dacewa shine hanyar da suka rubuta ma mai girma minista shi kuma Allah da kamar da maka zai bi musu kadin su yawwa a ƙarshe gaba idan suna sauraron wannan hirar eh, menene za ka ce musu shin su zo su ci gaba da bin takardar su a ofishin minista su sake rubuto wata ko su yi zaman su kawai su jira za su mataki a akwai wannan ma'aikata da akwai wannan ma'aikata da ake kira area council secretariat a nan karkashin ofis din minista su kai korafin su wannan gurin din ba mamaki ma shi mai girman minista ya tura wannan takardar zuwa wannan ma'aikatar din su bi zuwa wannan ma'aikatar zuwa har ofis din shi babba shi minista insha Allah za a samu maslaha ni wannan zan ba su kenan na ce su bi wannan hanyar da suka dauka wannan matakin da suka dauka zai in Allah ga za su samu maslaha idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu ziyarci ofishin mai girma ministan birnin tarayya abuja domin nemo amsoshin da 'yan kasuwar ke nema. Sai a kasance da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Yanzu a madadin Nasura da mai kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Salamu alaikum. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Sama da mako guda bayan da ya kamu da cutar coronavirus shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kansa jiya lahari da cewa ya murmure. Dr. Anthony Fauci babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa an sauya ma'anar maganganunsa a wata tallar kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump. haka kuma za ji cewa akalla malaman makaranta dubu uku ne a kasar kamaru suka ki amincewa da ta yin da rundunar soja ta yi musu na jigilar su zuwa makarantunsu a yankin da ake fama da rikici. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. kafin mu sallama bari mu miƙa ta'aziyar mu ga 'yan uwa da iyalan halima lawan umar wacce allah ya yi wa rasuwa jiya kuma za a yi jana'izar ta ablazi da ke karamar hukumar kwayo kusar a jihar borno allah ya jikanta ya bai wa iyalai da 'yan uwa hakuri ya kuma kyautata mu ƙarshen yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da tubahiro Dodo ne da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Sule ce ke muku fatan kasancewa lafiya daga nan birnin Washington DC.